Our operations in the last one week resulted in 50 neutralized terrorists while 114 of them were arrested. Daraktan cibiyar samar da bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi. Major General Edward Buba ke bayanin cewar sojojin kasar a cikin mako ɗaya da ya gabata sun hallaka kimanin 'yan ta'adda guda hamsin tare da cafke ƙarin wasu guda ɗari da goma sha hudu kana aka kubutar da wasu mutane guda arba'in da tara da aka yi garkuwa da su. Manjo General Buba ya kuma nuna mana wani faifan bidiyo mai tada hankali inda 'yan kungiyar IPOP da kuma bangaren soja na ESN da ke rajin ballewa daga Najeriya ke halakawa tare kuma da cin nama mutane a jihar Imo. Now, this forest is named Aku in Okigwe local government area of Imo state. Wannan daji sunansa Aku da ke karamar hukumar Okigwe a jihar Imo. Sojojinmu sun far masa, kwamandan rundunarmu da kansa ya jagoranci wannan farmaki. Wannan wuri da kuke gani nan ne inda 'yan kungiyar IPOP da kuma bangaren reshensu na soji wato ESN ke amfani da shi a matsayin tudun mun tsira. Kun ga dai akwatin gawa da ke alamta wuri ne na yin tsafi. akwai fayafayan bidiyo da dama da ba za mu iya nuna muku ba saboda tsananin tashin hankali da ke cikinsu inda suke kashe mutane su kuma gasa naman su cinye sannan su rataye kawunan mutanen kun ga dai kwarangol ɗin kawunan mutane a ƙasa a barbaje akwai bidiyon da za ku ga inda ake daddatsa ɗan adam gunduwa-gunduwa amma duk mun yi maganin su mun rugurguza wannan wurin General Buba ya yi ƙarin haske akan irin aikin da suka yi a yankin Niger Delta. Troops in the Niger Delta area. Dakarunmu a yankin Niger Delta sun gano tare da wargaza ramukan da ake adana ɗanyen mai na sata guda hamsin da hudu da jiragen ruwa samfarin kwale-kwale guda sittin da shida da tankoki guda ɗari da talatin da hudu da ake ɓoye man sata a ciki. Kana murgurguje haramtattun mutattun mai guda hamsin da uku. Sojojin kazalika sun kwato ɗanyen man fetur ke kimanin lita kusan miliyan ɗaya da 'yan tsagerun suka sace. Tuni dai babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa, ya sha alwashin dakarun kasar za su ci gaba da aiki tukuru. In ka ga wani abu da bai kamata ba ake yi ko cikin sojojinmu ko 'yan ta'adda ko su waye kada ka yi shuru, ka yi magana yadda za a ɗauki mataki. Mun kuma tabbatar ma jama'a cewa za mu iyakacin ƙoƙarinmu mu tabbatar cewa an kawo zaman lafiya a Najeriya gaba ɗaya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.